Masu sauraro barkamu da saduwa da ku a wannan lokaci yanzu kuma ga labarun da harshen Hausa mai gabatarwa gunguma man ɗantani ga kanun labarun. ana ci gaba da shari'ar mutanen da ake tuhuma da neman kife gwamnati an soma gudanar da sharfin kare su. ma'aikatan kiwon lafiya 'yan kwantarage na gundumar madawa sun gudanar da wani jerin gwano a yau da sahe tafiyar matan kance zuwa alje shine jigon shirin musamman na maraicen yau amma sai bayan kun sha labaru masararo assalamu alaikum yanzu kuma sai a gyara zama a sha labarun dalla-dalla ana ci gaba da shari'ar eh, soja wanda ake tuhuma da yunkurin kife gwamnati a karshen shekara ta 2015 a nan yame an soma gudanar da sharfi farfi na kare wa'anda ake tuhumar a yayin da wasu lauyoyin nasu suka guje ma zauren kotun shari'ar an soma ta ne ranar 23 ga watan janairu inda lauyoyin suka buƙaci na adiba babi guda uku nazartar da shari'ar tambayar da kotun ya yi watsi da ita don haka ne suka guje wa zauren kotun mu saurari fasarar bayanin Metar Musi Bubakar. kulle les lauyoyin ko su so ko kar su so ma hukuncin faduwa sai saboda tuni hujjar ita ce saboda an tsige dukkanin sojojin daga aikinsu abinda bai kamata ba saboda a cikin ƙa'idojin shari'a sai an tabbatar da hukuncin shari'a ne na dindindin sannan ake iya aiwatar da haka mun ɗago wannan zance kamar yadda kundin tsarin mulki ya yi tanadi da kuma wata ayar doka a cikin kotun koli ta tsarin mulki aiki. Ita ce sai kotu ta yi zamanta na shiga tsakani har wa'adin kwana talatin. Kenan a takaice dai ba a girmama dokokin 'yancin kariya ba akan wata ayar doka da ta ce alƙalan gabatarwa ba su da hurumin yanke hukunci. Don haka ne mu muke gani ba za mu aminta ba saboda kamar wata shari'a ce ta daban. A gaida tari Muhammadu. A cikin labarunmu na jiya mun yi maganar cewa Majalisar Ɗinkin Duniya ta nuna bakin cikinta tare da bada wa'adi ga gwamnatin Bamako na su gagota ci gaba ga zartar da yarjejeniyar zaman lahiya a Mali. Jajibir din gabatar da rahoton majalisar wakilin babban sakataren majalisar ɗinkin duniya ya samu haɗuwa da fara-ministan na Mali Mohamed Saleh Anadif baya wato haɗuwar tasu ya yi bayani kamar haka. Maganar tsaro tana da matukar mahimmanci, amma ina ganin ba hujja ne ba a ce ba za a iya shirya zaɓe a cikin duka faɗin ƙasa ba. Sai dai daga baya gwamnatin ƙasar Mali ta ga yana da mahimmanci a ɗage zaɓuɓɓukan ƙananan hukumomi. Ganin a yau muna cikin wani yanayi inda duka waɗanda suka saka hannu a kan yarjejeniyar mafi yawa suna a cikin wannan shiri na zaɓuɓɓuka a arewa. arewaci. Ina tunanin tare da gwamnatin Mali da kuma haɗin gwiwa da rundunar soja ta Minisma ba ma da matsala wajen kare yankunan wajen gudanar da zaɓuɓɓuka. Duka ƙasashen waje sun ƙagu a yi aiki tukuru. Ballantana ma ba ma fatan kullum mu kasance ba yaƙi ba kuma zaman lafiya. Studio 80 ne suka naɗa muna wannan rahoto. Gwamnatin ƙasar Faransa a jiya Alhamis 25 ga watan Janairu ya baiwa sojawan Nijar da ke cikin bataliyar haɗin gwiwa ta Jason Sahel mai fafutukar murkushe al'amarin ta'addanci ɗumbin kayan aiki na soja. Kayan sun jibinci sitern, kabin saniter ƙumshin abinci na soja bisa fagen daga, ‘yal shara da ke kare harshashe da wato hulunan kwano a cikin wani labari mai gumi-gumi da kafar labarin agence shin nouvelle ta ce mai kawo shawara bisa ga tsaro na jakadar kasar Faransa a niger Kanal Frank Fuye ya nuna cewar akwai wasu sauran kayayyaki makamantan haka da za su karu nan da ɗan lokaci kaɗan. A ranar talatan nan da ta shuɗe ne aka yi bukin girka ƙayyadaddan zauren shawara na tsakanin zamanin yau da zamanin da ya wuce domin tattaunawa ko da wani lokaci tsakanin masarautar gargajiya malumai da matasan yankin Agades, majalisar shawara ta matasan yankin Agades hannu da hannu da Santar da Dialogue Humanitar suka shiryar da wannan haɗuwa. Menene manufar wannan haɗuwar? Abokin aikinmu Musa Maman ya naɗa muna rahoto, Amina Sumana Shina fassara muna muji. Bayan ƙalubale na tafiyar bakin haure da na tsaro, akwai batun gibi da ke tsakanin wannan zamani zuwa wancan a jihar Agadez, musamman tsakanin matasa da manya. Shugaban majalisar matasa na jihar Agadez, Abdulrahman Usman Kutata, ya bayyana cewa samar da wannan tsari yana da mahimmanci. Mun sa mahimman al'adunmu a sahun gaba, domin al'adu su ne suke samar da zaman lafiya da fahimtar juna, kuma al'adun ne ke ba da damar cuɗaya tsakanin matasa da manya. A cikin wannan manufar ne muke son samar da zaman lafiya mai ɗorewa da kuma tabbatar da cuɗayya tsakani. Shugabannin addini na jihar su ma sun yi farin ciki da samar da wannan tsari. Muhammad Usaini na Madina shi ne sakatare general na ƙungiya mai sa ido akan addini. Daɗaɗɗiyar tsohuwar kalmar magana ce da ake yi wadda ake sa aiki da ita. To da zaran babu fahimtar juna tsakanin matasa da manya shine yake haddasa rashin fahimta. Saboda ana cewa abin da babba yana zaune hango yaro ko ya tashi tsaye ba zai hango shi ba. Wannan kwamiti na shawara zai kumshi mutum talatin sha biyar matasa sha biyar sarakunan gargajiya da shugabannin addini na jihar. Zaman taron zai ɗauki tsawon kwanaki uku ana gudanar da shi yayin da za a fito da wani tsarin aiki. mutum uku su aka kashe mutum guda ya shi mummunan rauni an kuma toye shaguna da wasu gidaje sakamakon gamar da ta haɗa makiyaya da manoma kenan jiya da dare kimanin karfe goma a garin kulu kora cikin kwamin ɗin wato da'irar difa kimanin kilomitar goma sha biyar ga birnin. A yau da sai ne a garin Madawa cikin yankin tawa ma'aikatan kiwon lahiya 'yan kwantarage na gundumar suka gudanar da jerin gwano cikin lumana suna tambayar a biya su ne a na watanni biyar da ba a biya su ba. Waka bakin ma ita ta yi daɗi. Mu saurari Bubakar Abdu, babban sakataren ƙungiyar tasu Sinasat ta gundumar Madawa. 'Yan kwantiragi na likita yau sun yi wata biyar babu biya kuma babu mahita. Akwai wata takarar ta hito daga Ministar da Finance 20 ga watan Ut an ka ce an tsaye da albashi na contractual ita ce bisa yanzu ba a daidaita komai ba gunduma ma da suna goyon bayan mu goyon bayan da suke muna shi idan mun ka zo mun ka tattauna da su suna nuna muna suna tare da mu abu ne ya yi karshen su inda kawai yanda za a iya gyara nan nan a huskar gunduma za su iya gyaran shi sati wanga da ya huce mun yi kwana biyar duka likitoci mun ruhe yanzu muna jiran biro babba na kasa ya turo muna firyavi wannan march ba ma da ɗaya ba ce akwai wajen gunduma bakwai da ake na ana yi har da region biyu da doso da tawa ba a hiddo priyavi da wuri ba amma priyavi da ya hito kuma rurruhe likita za yi ba za mu yi aiki ba Gwamnatin ƙasar Nijar na bisa niyyar gudanar da ƙididdigar ma'aikatansa ta hanyar na'urar zamani biometric domin samun ingantaccen lissafin ma'aikatan da zubin jimillar biyan albashin nasu. A ra'ayin babban sakataren ƙungiyar CDTN Idrisa Jibrila, tsari ne mai fa'ida, amma ma'aikatan na jiran a dama da su ga abin da ya faɗa ma Asmanu Shina. Abin da muke jira shi ne a saka mu cikin tsarin tun farko, saboda mi, minan ne manufa, yaya za a tafiyar da wannan gidaya. Yana da muhimmanci a tattauna da mu domin harkar ta shafe mu. Ya kamata a dama da mu saboda mu gane gurin da aka sa gaba. In ba haka ba wannan shiri mai kyau ne. Babu wanda zai yi adawa da shirin gidayar ma'aikata domin sanin su wane ne ma'aikatan gwamnati a zahiri. Sai dai akasari irin wannan aiki ba a tafiyar da shi kamar yadda ta kamata. Son rai ake sawa, shi ne matsalar. Kenan muna jiran a sanar da mu a game da wannan shirin kidayar ma'aikatan gwamnati kuma ba za mu gamsu ba sai mun gane ina aka tashi kuma ina za a. A gaida shi Shina da fassara. A satin da ya shuɗe a hilin jirgi Jori Ramani na Yame an damƙe kullum ƙwayar hodar wato hodar Ibilisi mai ɗumbin yawa. cikin wato gwangwanayen madara ne aka sanya wannan kwaya fitowa daga wata ƙasa makwabciya da aka aikawa wato wani kamfanin madara da babu shi babu alamunsa a maraɗi. Ga cikon bayanin da Jibril Hamidu jami'i na sashen da ke fafutukar wato harandin ƙwaya a Nijar. wagga kwaya dai inda ta hito lagos ta hito da wani kamfani mai sarrafa harkokin madara ta aiko ma abuciyar ta tanar niger a maradi aeroport ne jama'an tsoron namu suka kama ta da suka kama wannan madara suka kai ta suka auna ta suka sa ta ga na'ura wanda suka auna ga madara ita ce police scientific et technique da aka auna ta sai aka tarda akwai liho da iblis ciki tashi nan aka ta yi aka nuhi maradi aka ta aka dibi wannan kamfanin ashe kamfanin sunan ne kawai babu ta tana rubuce ga suna amma babu ta daci guda suka tarra cikin daci abinda da kwai aya kawai da kwai cikin daci nan da nan suka cabce wannan president na kamfanin suka kawo shi ne mai da aka tayi aka yi awon wagga ko da iblis ta tashi kilo uku da rabi kudin ta suka tashi miliyan ɗari da sittin da ɗai da gomiya tara da talatin da biyar da dala ɗari muna kuma tambaya ga umma su kama muna cikin wanga aiki da muke yi aiki ne na mu duka ne ba na mu kaɗai ba ne ba na gwamnati ne ba kawai gwamnati suwa ne mu ne diyanta Studio Kalangu. Ku saurari shirye-shiryen Studio Kalangu. A Magarya. Tare da Radio Kitari. A kan lamba 101.5 Zangon FM. A Zandaya. Tare da Radio Shukura. A kan lamba 105.5 Zangon FM. A Tanut. Tare da Radio Damergu. A kan lamba 99 Zangon FM. A Difa. Tare da Radio Amfani. A kan lamba 100 Zangon FM. A Mai Nasarwa. Tare da Radio Mangari. A kan lamba 95.1 Zangon FM. A Ingingimi. Tare da Radio Dilerem. A kan lamba 99 Zangon FM. A Kabalewa. Tare da Radio Mambio. A kan lamba tara zangon FM. A Agades. Tare da Radio Nomad. A kan lamba tara zangon FM. A Arlit. Tare da Radio Sahara. A kan lamba bakwai zangon FM. A Chirozirin. Tare da Radio Anzuru. A kan lamba biyar 95.1 zangon FM. Studio Kalangu. Kai tsaye kuke sauraron Studio Kalangu daga nan babban birnin Yame. Yanzu kuma ga shirmu na musamman. Tafiyar matan kance zuwa Alje, mazan nasu na kuka da hakan domin yawancin matan ba tare da yardar su ba suke tafiyar. Alhaji Mato Ibrahim, mazamnin garin Tsatsunburum cikin kwamin ɗin Kurni, ya rasa matarsa a cikin hatsarin da ya afku ranar 27 ga watan Satumba 2013, inda mutum 92 suka mace a cikin Sahara. Ga irin abin da yake shaida ma abokiyar aikinmu Balki Samidu. mu dai nan ba bankwana a tahiyar mu saboda Allah da aka da tauni dai tahiyar da suka ba ai bankwana ba mu ce musu ba su tahi su suka hidiya suka tafi to amma abun yana mana bakin ciki game da wannan aikin saboda Allah ban majin daɗi wallahi kawai muna nan da la'asar haka sai muka ji labarin cewa suna hannun ma'aikata sun kama su kamar sojoji kenan to kwana shida da tahiyar su san zuwa da asar kuma sai aka ce mana ai gaba ɗaya ma dai sun halaka motar su ta ɓaci kaza kaza an ce mota ce ta ɓaci muka ce to tunda mota ce ta ɓaci Allah ji kansu to daga jan daga baya mu ji an ce wannan mu ji an ce wannan mu ji an ce wannan mu dai tunda an riga Allah ya kadarto da za a yi haka ai shi ne dai kawai muka sa Allah ido ake masa addu'a Allah gafarta musu yau muna da yara takwas da ita ta tafi da biyu ta bar shida a gida eh namu muna da shekara talatin kuma yaro ɗaya zakiya ai ta shekara bakwai eh kuma yaro ɗaya yayayye ne shekara shi uku ko biyu da rabi haka ta tafi da su wallahi hal yau kuma mun rasa su ƙasa da busa mun ne yayi mahalki kawai a gansa a cikin mahalki kinga wannan mata ta ce kuma amman da sauran yayinta guda biyu da mai aure mace da mai arme namiji su ne suka rage mana auren nan yanzu su wannan mun dangana da su wallahi wallahi kin san mu wannan tahiyal anan wajen baki ne mu a gare mu ba kowa ce ma samsam tunda yanzu haka girman garin garin nan da ke gani ko ne za samu mace biyar wadda suke tahiyar wani a ciki babu ma tahiya kwata kwata mu ba kowa ce ita ma daga ta je arlin ne Allah mata wuciya da abokan shawara wannan ya ce taho wannan ya taho har suka gamu suka tafi ni kai na saura kwana biyu ta tafi ta gaya mun nace kada ai tafiya nan tace a daure mu je wata biyu mu dawo anan muka yi waya da ita wallahi muna kira da mutane su maido hankalin su mu zauna a gida Allah ya taimake mu ya bamu noma kiwo muna yi a hira mu ka cin abinci amma hiya ta mata namiji ya dace ya tafi ba mace ba kokwa to sun cakuɗa mun yanzu ko ina mata ne suke ta tafiya da hiri ba shiri ka hiriya ba ka hiriya ba kawai mace ta kada ta tafi haka ne al'adar wajen mu take dole muna kallo mun hakura mun bar su kawai suna ta tafiya amma ba haka ba ka ce ai wanda tafiyan yana zama masala kamar kamar tsakanin mata da miji ta kirki maka wani ya ce ya dangana ma da mace mutum da yawa in dai har kika tafi bai yauna to mace nawa ce yanzu akwai wanda a shekara uku ta tafi ta je ta yi aure a can nan da miji kin gani matsala ta shiga kwakwa ya za a ce Allah maka je suna da yawa wannan to mu mun rasa kan gana amma wallahi da namu bakake suna yi da laraba suna yi duka yi ko wadan ke kawo yara tare da su kuma eh baki daga can ba daga can akwai wanda suke zuwa da yara to wannan al'amuran gaskiya ba shi da dadi su kansu matan sun higa rudani ba haka nan bane ake dokin wannan al'amari ne yake mana duhure kullun ka kwanta barci sai kayan mahalkin yaran nan gasu nan kana gani ina su ta kare kawai bakin ciki ma ba dan kadan ba mutumin da kuka shekara 30 da shi kaga ya kasance ya tafi ko ban kwana sai dai ka gansu a cikin waya ana nuna su gasu nan gawawakin su abin baya mana dadi masu sauraro duka duka abin da ya sauka kenan a maraicen yau a madadin dukkan abin nan aiki musamman musa hassan da ke editan maraicen yau tawaye hassan wanda ya daidaita muku seti da kuma wato mustapha sani da ya sa ido a kai da dukkan abokanan aiki da suka dawo shirin ya kai gare ku anan ni naku dan badan da arlit malaman mangungu ke muku sallama sai ku tarbi habibu garba a cikin labaru da harshen zabarmanci mu huta lafiya.